الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sabbata ga Allah madaukakin sarki mahaliccin kowa da komai wanda ya bamu lafiya ya kuma yi mana arziki da imani ya ba mu dama da ikon sake dawowa wannan shekara mai albarka a watan ramadan wanda a yau uku ne ga watan ramadan shekara ta 1437 hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda shi ne ya dace da 29 ga watan mayu shekara ta 2017 a lissafin turawa godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki da ya yi mana arziki ya datar da mu ya samu cikin wanda muna da numfashi za mu sake dawowa wannan masallaci mai albarka na lamido ako don gabatar da karatu ga iyayenmu mata a wannan wata mai albarka Allah shi ne yake raya ɗan adam kuma shi ke kashe shi kuma shi yake ba da numfashi shi ke ɗauke numfashi waɗanda suka riga mu gidan gaskiya a cikin ɗalibanmu da muka yi karatu da su a bara Allah ya yafe musu Allah ya ji kansu ya sa 'yan aljanna ne waɗanda kuma suke raye ɗin yanzu ake tare da su Allah ya ƙara musu lafiya da nisan kwana sannan kuma ya azurta mu da kyakkyawan cikawa godiya ta musamman ga shi mai martaba lamido ako da yake karban wannan nauyi da wannan bakunci na gudanar da wannan karatu a fadarsa a masallacinsa a matsayinsa na uba kuma jagora wanda wannan masallaci daman shine matattarar dukkan masallacai gaba daya sannan kuma shine babban masallaci a wannan gari mai albarka muna addu'a ga shi shugabanmu kuma sarkin gari Allah ya ba shi lafiya ya saka masa alkhairi hidimar da yake wa addini mu kuma ɗalibai da muke zuwa karatun Allah azuta mu da amfanuwa da abin da ake karantar da mu kamar kullum kamar kowace shekara za mu ɗauko su darussa ne da suke da alaƙa da mata wanda yau in Allah ya so da darasinmu na farko da za mu fara a kai sunansa matan annabi kenan yanzu a cikin 'yan kwanakin nan za mu yi ta yawo ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin tarihin matansa yaya aka yi aure su yaya suka yi zamantakewa da shi yaya suka yi haƙuri da shi yaya ya yi haƙuri da su shi ma sannan wani darasi za mu ɗauka a cikin rayuwar su matan mu kuma a matsayinmu na matan wannan zamani me za mu karu me za mu gyara me za mu kyautata don daman burin dai ka yi koyi da mutanen kirki don ka zama mutumin kirki duk matar da ba ta yi koyi da rayuwa irin ta matan annabi ba asara ta yi mata yawa kwarai da gaske Su sai ki saka kunnanki ki ji tarihi ne mai ban ya kwarai daga gaske ku ji irin yadda Allah ya girmama wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da irin yadda ya rayu da matansa sai kuma mu kwatanta mu gani shin mu ma mazan mu haka din suke rayuwa da nasu matan ko ku ana samun bambanci matan farko da za mu ɗauka ita ce babbar mata daga cikin matan annabi nana khadija Allah ya ƙara mata yadda ita ce khadija bintu khuwailid khadijatu bintu khuwailid sunan babanta Kuwailit. an haifi na khadija a tsakanin wasu iyaye guda biyu namiji da mace masu matsayi da daraja asali tun a tarihi a jahiliya kafin zuwan musulunci ma iyayen na na Khadija manyan mutane ne a Makka idan wannan ya nuna mana wani abu yana nuna mana ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa zaɓin matan shi tun fil azal kuma ba ya ce iyayen nata ma quraishawa ne nana khadija ta rayu akan hali da ɗabi'a na ƙwarai tun kafin ta fara sallah nasha'at alal akhlaqil hamidati samiya nana khadija ta sifantu da hankali ta sifantu da kamewa tun tana yarinyar ta budurwa ba a taɓa samunta da aikin ashe ba mata arziki ce mata kirki ce babu labarin wata badala ko wani abu na rashin kyautawa da 'yan mata suke yi na Khadija ba taba yi ba ta musulma ki saurari wannan jawabi don ki dora kanki a sikeli ki ji cewa haka kike da kika taso da yarantarki kin tsare mutuncinki ku sun tsare miki ki? ko ku an same ki da shirme da badala da wasanni da aikata abubuwa na asha waɗanda ba su da kyau kin ji dai an ce na na Khadija tun kafin musulunci ma ya zo da zai ce a yi kar a yi to ita kan daman ɗabi'arta ta ginu ne akan mutunci mace ce mai kunya mace ce mai hankali mace ce mai haƙuri kai wallahi na na Khadija a tarihi cewa ake a garinsu a anguwarsu saboda tsabar kamewanta da addininta cewa ake da ita a tahira haka sunanta ina jin ko mun fassara muku a tahira ba kun san me ake nufi mace mai tsarki kar ku manta fa a lokacin ba musulunci tunda manzo Allah ne ka musulunci duk tana yarinya muke magana wallahi wannan ya na na Khadija matsayi da sharafa da daukaka babanta shine Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza wannan Abdul Uzza din shine dan uwan Abdul Manaf ɗaya daga cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan gurin abin da nake so ki gane ashe wannan yana nuna nana Khadija tana da wata dangantaka da alaka a kakanninsu tare da annabi kenan zaki iya cewa auren dangi ne kakanninsu suna da alaka da juna ɗaya daga cikin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma kakanta ne shine Abdul wanda babansu shine Qusay ibn Kilab Kina anan gurin idan mun duba lissafin dangantakar Annabi sallallahu alaihi wasallama da nana Khadija nana Khadija tana haduwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama a kakansu na hudu kun san karatu na fa an gama ina yin tambaya to sai a riƙe yanzu idan an tambaye ki a matsayin ki na mace musulma wanda kike son annabi a matsayin ki na mace musulma wanda kike son matan annabi idan an ce miki matar manzon Allah wacce take da dangantaka da shi na na Khadija ta ina suka haɗu da annabi sun haɗu ta kakansu na nawa na hudu Allah sa ku riƙe babanta din nan Khuwailid tarihi ya nuna mutum ne mai ɗaukaka mutum ne mai sharafa mutum ne mai makana mutum ne mai siyada mai ɗaukaka mai matsayi mai shugabanci a tsakanin mutanensa asali ma shi baban na Khadija mutum ne wadda dattijo ana masa da'a suna binsa suna sonsa tana da wani mutum shahararre babban malami ɗan gidan baffanta ɗi baffa mako ko ɗan baffanta za mu yi ta ambatansa a tarihin ta sunansa waraƙatu bin naufal sunansa bin naufal babban malami ne tsoho kai dattijo mai shekaru yana da ilimi na littafi tun a wancan lokacin ya san attaura ya san linjila babban malami ne a wannan lokacin kuma gaskiya ya yi tasiri matuƙa a rayuwar na na khadija allah ya ƙara mata yadda bari mu dawo kan mahaifiyar na na khadija mahaifiyarta sunanta fatima bintu za'ida fatima bintu za'ida duk wacce take sunanta fatima to kenan daidai take da sunan mahaifiyar na na khadija idan kuna tare da ni kuna fahimta na to kenan wannan yana nuna fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallam takwara ne aka yi wa mai maman mamanta daga wannan ne aka samu asali idan kin haihu sai ki sa sunan yarki sunan mamanki kamar yanzu misalin an haifa mun ya sai in sa wa ‘yata sunan mamana kamar misalin an haifa miki ɗa sai ki sa wa ‘yarki sunan mamanki na na Khadija da aka haifa mata Fatima kun san Fatima za mu zo mu karanta tarihinta a wannan shekarar in Allah ya so yadda Fatima ‘yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta fara ce ga mm, wato wato kakatta Fatima bintu Za'ida ibn al-Asam ibn Amir ibn Lu'ay kun ji aka ce ibn Lu'ay lu'ai din nan shi ma yana daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wa sallama kakanta din nan an ce ɗaya ne daga cikin manyan manyan jarumai tun a lokacin jahiliya to ita kuma fatiman tana da mahaifiyarta ita ma sunanta hala bintu abdi manaf ibn al-harith Allahu akbar tu, hala wanda wannan sunan ba mu fiye yawan sashi ba ko da wahala ku ji an ce wata sunanta hala amma sunan mahaifiyar na na khadija ne hala bintu abdulmanaf ibn al-haris iyayenta ga baki ɗayansu da uwar da uban suna cikin manya-manyan mutane a makka na na khadija a bincike da aka nuna tana da dangantaka mai kyau da aka bi tarihi ba a taba samu wata illa a cikin dangantakan ta ba yau ina za a samu tun da ta hada dangi da annabi ai zai yi ba mai tsarki ce kuma duk abin da aka samu a dangantakanta na tsarkaka babu wato babu wani tasgaro da matsala da aka samu a nan gurin abin da nake so mu rinka ɗauka kullum idan muna karatu darasin shine ne yanzu anan ana yabanna na Khadija ana cewa dangantakanta mai kyau ne ko ba ka bane ba haka ne yanzu kin ga yana daga cikin mutunci idan za ki yi aure ki nemi mutumin kirki mai asalin dangi mai kyau ‘ya'yanku ku rinka sama musu mazajen da suna da sanannen dangi kada ki bari yarki ta je ta auri wani mutum da idan an bi diddige aka bi dangantakan za a samu matsala wataƙila akwai wasu fajirai a cikin dangin shi wataƙila akwai wasu mabarnata a cikin danginsa to wannan ɗin kuma yana da tasiri akan 'ya'yan da za a haifa da jikoki don ana samun yaro ya gado kakansa na hudu na biyar na shida na bakwai kakansa na ashirin ma abinda malamai masana na sama da dangantaka suke cewa babu wani ɗan da za a za a haife shi a gida face sai ya ɗauko wani daga cikin iyayensa ko da ku shekararsa ɗari da mutuwa yanzu wani lokacin za ku yi haihuwa idan kuka haihu sai ku ga ɗan baya kama da kowa a gidan a ba baya kama da kowa ba ne dole akwai wani cikin kakanninsa da ku kanku ba ku san shi wataƙila shi ya ɗauko to haka kuma ɗabi'a mutum yakan tasirantu da ɗabi'u kuma gaskiya dai akwai daɗi mutum ya zo ya zauna ya sha fari ya ce alhamdulillah duk cikin tsatsona da dangantaka ta ba da wata matsala to wannan yake nuna wajibi ne ku tsare mutuncinku ya ke yar uwa baiwa Allah ki tsare budurcinki ki tsare zawarcinki ki tsare yarintarki kada ki aikata mummunan abu da zaki ba tarihi a garinku a ce ai wancan ma an santa tana alaka da maza ai wance ma an kama ta tana barna da kaza ai wance ma an kama ta namiji yayi kaza da ita ba yi da daɗi kin cuci 'ya'yan da zaki haifa da jikokinki shi yasa ba laifi bane a shari'a idan mutum zai aure ya tsaya ya darje sai ya samu yar kirki mai dangantaka na kwarai ba yadda zai zo in ana ambatan dangin zai zo rufe idan sa ba akwai matsala wannan ya kamata mu ɗauke shi a matsayin darasi wato darasi ku kula ku kame mutunci abu ne mai daɗi musamman ya mace zubar da mutuncinki ba karamar illa zai miki a rayuwarki da 'ya'yanki da zuri'arki ba yasa kullum muka ce ku rike addini ku rike gaskiya kar ku bari ku lalata kanku duk diyar mace abinda za ta yi na shaidanci shine ta saki jikinta ta sallama kanta na maza su yi ta barna da ita iya abinda za ki kenan to amma ya kamata ki sani in ke kin yi kin gama to kin yi illa wa ƴaƴanki da jikokinki da zasu za su ce Allah ya isan mu kakar mu ta cuce mu ta bata mana dangantaka ƴaƴanki za su zo kina kwance a kabari suna Allah sauwake mu dai ba mu ci sa'ar mahaifiya ba yanzu misalin matar da ake kama ta gashi tana da miji amma tana alaka da wasu mazan wani ya kama matarsa da wani mutum wata an je an kama ta ta je ta shiga gidan wani subhanallahi alazim والعياذ بالله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله وأنا ونير بات دنجنتكاني هو أنا مسلمي نانا خديجة لو كتشند تكي شيكرا قوم شابير كريجة وانا تاريخ نانا خديجة تاي أوليني تنا شيكرا شابير ina masu cewa kada aurar da mata in ba su kai shekara sha takwas ba ina masu cewa za su kafa doka dole sai an hana Auren da mata ƙasa da shekara sha takwas to na khadija dai annabiya wannan ta yi aurenta na farko ne shekara sha biyar kuma gashi Allah ya mata albarka ta bar tarihi na kwarai gashi muna karanta tarihinta wannan ra'ayi ne na yahudawa da suke kokarin suke sha'awar wato su sa 'ya'yanmu su lalace yarinya ta girma ta balaga lokacin aurenta yayi amma a hana ta yin aure saboda wani ra'ayi na zamananci tana yaɗa barna ta girma ta cika ido amma an ki ayi aurenta kada ku yadda da wannan tunani kada ku yadda da wannan ra'ayi kuma ba abu ne wanda yake mai kyau ba dan ku ya saba shari'a ko da ku kowaye ya kawo shi duk da kuma ba cewa muka yi dole dole sai an aurar da yarinya ƙasa da shekara sha takwas ba ra'ayi ne idan mutum ya ga dama ma zai iya bari yarsa sai ta kai shekara ashirin ya danganta ga irin yanayin jikinta wataƙila ko karatunta wataƙila wataƙila amma kuma wanda ya ra'ayi ya ce zai aurar da yarsa shekara sha uku sha hudu sha biyar ba a hana shi ba yanzu akwai yarinyar da za ga shekara sha uku ta cika ido shekara sha biyar ba ta ganuwa ta fi uwarta girma shi kenan sai a turke ta a ajiye ta sai ka ce ana turka rago ta zama mutane fitina daga waɗannan shekarun tana nan tana ta bin ta maza tana ta barna tana ta fasadi wannan ba daidai ba ne. Allah ya ganar da mu a shekara sha biyar ɗin nan Abu Hala Hind bin Zurara a taimi ya zo ya neme ta kuma alhamdulillah ya aure ta a shekara sha biyar mijinta na farko shine Abu Hala mai suna Hind ibn Zurara a taimi ya aure ta sannan daga baya ya mutu ya batta ta haifa masa hindu hindun nan ɗa namiji ne ɗan khadija na farko sunansa hind kuma ɗa namiji ne wanda wannan idan da za a iya tunawa lokacin da ta yi aure ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to da shi ta zo shi ne agolan da ta zo da shi kinana na khadija da za ta zo gidan annabi ta zo masa da agola ai an san agola ko dume wuye ce agola ya fulful dai ha ful bai han an di ful dume wuye ce agola fulatancin kuma ya kare muku kenan to ni ma ban sani ba amma dai na san shi da Hausa wannan haka aka zo da shi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan aka ce ya girma shi wannan hind ya girma har ya kai musulunci a drakal islam kamar yadda kuma ta haifa masa hala ibnu abi hala hala ibnu abi hala ɗanta na biyu kenan daga nan kuma mijin ya mutu shi wannan mijin na farko abu hala ɗin ya rasu kenan kun ga in kun lura lauga uban ya sa wa ɗansa sunan shi tunda sunan mijin hind ne shi ma ibnu zurara to kuma da aka haifa musu da sai ya sa masa suna ashe ya halatta suna na abdullahi idan an mun haihuwa in sa wa ɗana sunansa ne abdullahi idan baki gane ba sunanki zainab ko sunanki maryam ya halatta idan aka haifa miki ya mace ki sa mata sunanki ba laifi bane a shari'a ko da wata ran za a zo a yi tambaya bayan ya rasu mijinta na farko sai kuma wani mutum ya sake aurenta kafin annabi fa sunansa atiku ibnu abid al-makhzumi atiq atiq shine bahaushe yake wasu yake cewa atiku ba atiku bane atiku ne bil atiku ba atiku ba atiku ka sunan mijin na na khadija na biyu atiku Ibnu abid al-makhzumi shi ma wannan din da ta aure shi sai ta haifa masa ya mace aka sa mata suna hindu kuma wannan sunan yana yawo tsakanin ɗan namiji da mace kuma alhamdulillahi wannan yar yar gidan mijin na na khadija atiku ta girma ta karɓi musulunci kuma sahabiya ce ma kamar yadda ya zo a cikin littafin asimtu samin na al-muhibbu tabari asimtu samin da wasa'il huda war rashad na salibi to wannan a takaice kenan dangane da ita na na khadija yanzu anan kun ga a tarihi wannan ya nuna mana na khadija sai da aure maza nawa sai da ta auri maza biyu kafin ta auri manzan Allah kenan manzan Allah bazawara ya auri na na khadija bazawara ya auri na na khadija to shine za ku ji ana cewa ai farkon auren manzon Allah ma ba zawara ya aura idan wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana ashe zawarawa suna da mutunci a musulunci ashe bazawara tana da daraja ashe bazawara ba wulakantacciya bane ba tunda annabin ma auren sa na farko ma bazawara ya aura amma mu yanzu da kuke ku mata ku ji tsoron Allah yanzu danki saurayi matashi in Allah ya hada shi da wata yarinya bazawara sai ki zo ki hana shi a ni kan wannan abun kunya ba za a yi mana shi ba wannan abun kunya ni ban yarda da shi ba yaushe za ka je ka auri bazawara budurwa za ka aura to menene da ya auri bazawara manzo Allah ma ya fara auren bazawara akwai kuma yan mata su ma zaura wanda suke da wato zan ce ɗaurarren kai ko kwancaccen kai da gajeren tunani wata bazawara wani yaro matashi ya zo neman ta a ni ba zan aure shi ba ya mun yarinta jishirme ke da Allah ya kawo miki gara ƙasa ba sai ki aura ba ko akwai nassin da ya ce in ke ba zaura ne dole ba zaure za ki aura Allah ya taimake ki wani yaro matashi ya zo bai taɓa yin aure bai ce ke yake so ki ce bismillah a ji a ce Allah kiyaye hanya ko ba haka bane ba so ina kaya muku wannan dan mu rinka kore jahiliya da gargajiya da muke tafiya a kansa wadda ba addini bane abu na biyu nana Khadija yar kasuwa ce babbar yar kasuwa ashe wannan yana nuna mana ba laifi bane mace ta yi kasuwanci ba laifi bane mace ta yi sana'a a gidanta saye da sayar wannan na rufin asiri babu laifi yan atamfa ne za ki rinka sayarwa yan kwanuka ne za ki rinka sayarwa ya'yan kaji ne za ki rinka rayawa kina daurewa kina sayarwa yan awaki ne za ki rinka kiwatawa a abincin sayarwa ne zaki kina tsare mutuncinki da addininki ba laifi bane dan mace ta yi sana'a a gidanta bayan mijinta na biyu ya rasu mai suna atiku wannan atiku din ku rike shine mijin na na khadija na biyu to da ya mutu ya bar mata kuɗi da yawa ya bar mata kuɗi da dukiya da yawa ta gada a wajensa kawai sai ta kama kasuwanci ta tasiranta da 'yan kasuwan zamaninta Allah kuma ya sa mata albarka a cikin dukiyarta har dukiyar nan ta ta karuwa ta yawaita ta ninninku sama da abin da mai gidan ta tafi bar mata ashe kudin gado in suka yi albarka ana cin more su kwarai da gaske ta kama yin kasuwanci tana sa ido a kan kasuwancinta da kanta da kanta har sai da nana khadija ta yi suna a garin makka cewa ita babbar 'yar kasuwa ce mutane suka yi ta ba da labari dangane da irin kasuwancin da take yi Allah ya jikanta Allah ya mata rahama to menene alakar ita na na Khadija da manzan Allah ta farko gabar magana ta gaba shine farkon alakan na na Khadija da Annabi sallallahu alaihi wa sallama tun kafin ya zama annabi labari ya zo mata cewa akwai wani mutum a garin makka mutum ne mai gaskiya mutum ne mai amana mutum ne mai karamci yana da kunya sai yana na khadija sai ta aika masa ta ce a gaya masa dan Allah tana so ya zo su fara yin kasuwanci da ita saboda ta samu labarin amanarsa ta ce masa za ta ba shi ladan kasuwancin za ta biya shi albashi sama da yadda take biyan sauran wanda suke kasuwanci da ita ta ce masa tana da yaronta mai suna maisara za ta haɗa shi da annabi don su rinka yin kasuwancin a tare aka kai wa manzan Allah wannan labari cewa gashi nan yau an aiko ana bukatar za a yi kasuwanci da shi a garin makka ga matar manzan Allah ya ce ya yadda inda za a biya shi fitar farko da suka fara yi a harkar kasuwancin shine kasar sham suka je to daman shi manzan Allah kafin su je da na khadija kafin su je da maisara yaron na khadija kafin su je sham daman baffansa abu talib yana ɗaukarsa su je ƙasar sham ɗin yana koyar da shi kasuwanci ina so mu lura da wannan gaba babban annabi abu talib ya sha ɗaukansa yana tafiya da shi zuwa ƙasar sham ya koya masa kasuwanci ashe wannan yana nuna mana kasuwanci a musulunci yana da tushe kasuwanci a musulunci yana da asali kuma annabi yana son kasuwanci baya kyamar kasuwanci kuma ashe wannan yana nuna mana duk matsayin mutum duk girmansa duk ɗaukakarsa ashe ba laifi bane dan ya je yayi kasuwanci malami ne ba laifi dan yayi kasuwanci basarake ne ba laifi dan yayi kasuwanci dan siyasa ne ba laifi dan yayi kasuwanci wani jagora ne a cikin al'umma babu laifi dan ya je yayi kasuwanci saboda annabi ma an yi training ɗinsa ya yi kasuwanci kuma training ɗin da aka yi masa na yin kasuwancin shine ya bashi nasara har ya zo ya yi wa na Khadija aka biya shi kuma wannan yana nuna mana cewa ashe babu girman kai a addini dan mutum yana da matsayi ya ce ba zai je wani aiki a biya shi ba ba laifi bane dan kana duk matsayin ka je kai aiki a biya ka yanzu misalin zai iya yiwa wata kila kai wani babba ne a garin ku amma kuma babban injiniya ne kai shikenan matsayinka da shugabancin da kake da shi a garin ku ba zai hana kuma ka je kai aikin ka na injiniyanci a biya ka kuɗi ba zai iya yiwa ke matar wani ne mijinki mai matsayi ne mai daraja ne amma kin iya wata sana'a ashe ba laifi bane idan kin je kin yi wannan sana'a an biya ki ku duba daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sa amma ku duba wai ya je yana yi wa wata kasuwanci kuma mai wacce ba? ina masu wulakantar da mata a cikin Allah ai mata ne ashe mace tana da matsayin da hadda ta sa babban mutum ya mata aiki ta biya shi ba addini bane ba musulunci bane ba tozartar da jinsi na mata wai dan mace mace ne kawai da an yi maka dalla raba mu da Allah maganan mata ne wannan wannan ba daidai bane stereotype kenan wanda ba daidai bane kuskure ne annabi ya karba ya je mata kasuwanci kuma ana biyan sa haka aka yi ta yi yayi mata ta biya shi yayi mata ta biya shi ba wannan ne kadai aikin da annabi ya yi ba alaihi salatu wassalam an samu cewa ya yi kiwon awaki da tumaki da dabbobi da raƙuma manzo Allah ce kuntu ar al-ghanama li ahli makkah ala qararit ni na kasance ina kiwon tumaki na kasance ina kiwon tumaki wa mutanen makka suna bani yan kuɗi dan Allah ki duba kiwo ki duba wahalar kiwo ki duba ainihin wato yunwa da mai kiwo yake fadawa da mu'amala da dabbobi amma annabi alaihi salatu yi yayi hakuri yayi kiwon dabbobi aka bashi kuɗi kai wannan tarihi yana bada darasi mai bankai da musulmin wannan zamani sun ɗauki wannan karatu sun yi aiki da shi da sun huta kaga mutum ya zo kato da shi ya tashi a masallaci yana miƙewa jama'a don Allah taimaka mun matata ta haihu bai da ragon suna lafiyar sa kalau kato in ya samu kuka sai ya sare ta gaba daya amma baya sana'a abin da ya iya roƙo ya je gidan wancan a bashi kwanon masara ya je gidan wannan kofar dan siyasa a bashi ɗari biyu ya tafi yana murna gaba ɗaya rayuwarsa ta ƙare baya sana'a baya komai ga mata ga 'ya'ya musulunci bai yadda da zaman banza ba idan mijinki yana zaune miƙe kafa baya zuwa yana sana'a tashe shi ki ce je ka nemo walka ne zai yi barema ne zai yi aikin karfi zai yi sana'a zai yi ciyawa zai siyo ya kasa itace zai faskara ya sayar ba a zama kar mutum ya zo ya ɗauko mace ya ajiye ta a gida ba aikin komai wata mata ta zo tana kukan cewa mijinta suna zaune da shi ita wallahi abin ya dame ta me ya faru ta ce wallahi haka yake zuwa kwanta mun yayi ne a gida ba yi da aiki sai cin abinci ta ce mu zo mu sai haihuwa haihuwa akai akai ta kunika ta ce ni kan haihuwan nan tsakani da Allah ta ishe ni tunda baka da sana'a ta ce wallahi 'ya'yan mu sai dai mu zo mu bi muna neman alfarma a ɗaukan mana su a makaranta ba ma iya biyan kuɗin makaranta saboda ubansu baya aiki ciwo ne same shi lafiyar sa kalau tsabar mutuwar zuciya ne kawai ta ce ita za ta fita da je ta bubbuga ta yi make-make ta nemo abin da za a ci ta dafa musu kwanansa shine kwanan farko ga yawan ƙari in ya cinye sai ce a ƙaro amma yana zaune baya komai yaushe namiji zai zo ya auri mace zo ya zauna shi yasa mun sha faɗa muna faɗa muna maimaita ku ji da kyau da babban baki da wasali duk matar da ta kuskura ta auri mijin da baya sana'a za ta ɗanɗana kuɗinta kuma karki yadda ki auri wanda baya aiki komai imaninsa da ta kawarsa kuwa idan goshinsa ya yi kamar bakin tukunya saboda yawan sallah amma baya aiki baya sana'a to da me zai ci da ke a yi haƙuri fa ita gaskiya ba ta da daɗi in an zo faɗanta cewa ake ji za ga mutum iya kamala mutumin kirki ne ba ku da kes da shi amma baya aiki to yaya zai zo ya auri yarinya baya aiki shekara ɗaya sun zama su su uku ba kuɗin zuwa asibiti ba kuɗin kitso duk abu na rufin asiri dangi ana yin abu ana dan bawa mace yar ɗari biyu ɗari uku dubu ɗaya dubu biyu ta je ta yi abin alheri mijinki baya iya saboda baya komai kullum sai dai tura kiki gidan gidanku a auno muku masara an taba aure a haka maza ku yi haƙuri gaskiyar kwaya ɗaya ce duk wanda yake son aure ya nemi kuɗi haka ya ce wale safifin ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi waɗanda ba su da halin aure su kame sai Allah ya wadatar da su ba kuɗin sadaki ba kuɗin gidan zama ba kuɗin cafane ba kuɗin au ba kuɗin kaza babu kaza sai tsabar sha'awa da son yin aure ka je kai ta azumi ke kuma ba soyayya kuke ba ko toyewa kuke toyayya ba soyayya ba toyayya wallahi kika je fada hannun wanda baya aiki zaki sha mamaki soyayya sai ta zama sai ta zama gawayi dan ji zaki ya ishe ki muna samun matsaloli a ta daura aure aure yana mutuwa saboda mijin baya iya rike matar daga ɗaukar ciki ya ce tafi gidan ku je ki goyon ciki ashe so yake samu sauki ta haihu ba zai iya sayan abu ya kawo mata ba gaba ɗaya bar mata nauyi iyayenta ne wannan ba daidai bane ba musulunci bane ba wata mata mijinta ya rasu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo za yi aure ta ce ya rasulullahi mutane guda biyu sun zo neman aure na ɗaya um, abu jam manzo Allah ce karki aure shi shi wannan mutumin la ya za'u asahu an atiqihi baya sauke sandarsa daga kafadarsa dukan mata yake annabi ya ce in kika aure shi zaki sha duka kin ga ashe ya kamata ki gane mijin da zaki aura mai zuciya ne mai yawan faɗa ko wata ran zai ɗauki itace buga miki ko faskare saboda akwai mazan da suke dukan mata shi sa manzo Allah ya faɗa hadisi ce waɗanda suke dukan mata a cikin ku laysa ulaika bi khiyarikum waɗannan ba su ne zababbu a cikin ku ba laisa ulaika bi khiyarikum manzo Allah ya ce yanzu ɗayan ku baya jin kunya ya dauki abun duka ya daki mace kuma ya zo neme ta baka jin kunya kai nabi shine muawiya ta ce to ga muawiya ya zo nema na annabi ya ce karki aure shi fa su'ulukun la mala lahu shi kuma talaka ne bai da komai annabi ne da kanshi ya faɗa yace bai da komai bai da abin da zai miki karki aure shi saboda bai da kuɗin ce to ya manzo Allah wa zan aura sai ce an ki kihi Usama ki je ki aure Usama wannan hadisin fa yana nan annabi ya hana aure mai dukan mata kamar yadda kuma ya hana a aure wanda bai da abin da zai iya rike mace ku rike wannan gabar tana da muhimmanci kwarai cikin binciken da za ku yi ba laifi ba ne idan an bincika meye sana'ar mutum meye aikin mutum meye dogara da shi ba ki zo ki aure mutumin da zai zo ta miki bacci a gida ba kowa yana tafiya gona ya je dan yi aikin da zai yi. amma shi naki gogan yana kwance ya nike katifa hatta ya lotse kullum yana kwance zan ta faɗa ina maimaita saboda namijin ya ji haushi ya tafi ya je nemo wasu kuma sai roƙo yanzu ke za ki ji daɗi ki rayu da mijin da sai ya ji ya yi roƙo ya baki kuci shi ne mai roƙo a nan masallaci shi ne ya je wancan shagon ya je ya roƙa shi ne ya je waɗancan ya je ya roƙa wani kuma abin ya taskare masa idan masara ta yi kaka'atta ya rinka daukan buhunsa da daddare yana shiga bayan gari yana zuwa yana ludo masara yana kawo muku kuna cin haram ku duba annabi tun kafin ya yi aure tun kafin ya yi aure yake yin sana'a za mu zo mu karanta a gobe yayin da manzo Allah sallallahu ya zo zai auren nan aka tallata masa na Khadija yace ni ba da kuɗin da zan yi aure farkon aurensa ya ce wallahi bai da kuɗi sai na na khadijan ta aiko masa ta ce to a gaya masa ta ɗauki nauyin auren gaba ɗaya da kuɗin da za a kashe kaga wannan masha Allah tabarakallah ke ne ce ba damuwa amma wallahi a matsayinsa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune subhanallah ba shi da ba shi da kuɗin da zai auren kuma amma bai je ya auren ba amma mu yanzu mutum sai zai ta rikicin aure bai da komai mazan wannan zamani ya rikito ya auro waccan bai iya rike wannan ba ya dada karo waccan bai iya rike wannan ba kullum gidansa ba a cin abinci da rana amma sai sha'awar aure da ya ga yarinya mai dan kyalkyali sai sai sai ya karo da ita ya kawo ta gida wani ce irin rayuwa ce wannan yaya mutum bai iya rike mace guda ɗaya ba zai je karo ta biyu yaya bai iya rike ta biyu ba zai je karo ta uku yaya bai iya ɗaukan nauyin rayuwarsa ba ana ganin sa galbani gajiyayye yana cikin halin talauci da bukata sai ga dara aure auri saki auri saki in ya auro wannan ta gaba dama ta gudu ya lallaba ya je ƙauyen can ya je da karo wata wanda ba sani ba ya wanka ya yi guga a rigarsa a yi sha'awarsa a ga cewa kamar yana da shi kuma bai da komai so kar ku ɗauka cewa aure ana yin sa ne don sha'awa ita dai mace ba ta da matsala daman cewa aka yi a ɗauki nauyinta cewa aka yi aure ta a ɗauki nauyinta don hidima take zuwa ta a gidan miji a ciyar da ita da safe a ciyar da ita da rana a ciyar da ita da daddare a ɗauki nauyin suturarta da lafiyarta da iliminta da karatunta da addininta komai yi mata za a addinin mu ne don musulunci ba kafirci ba mace komai yi mata ake yi Allahumma illa idan Allah ya hore mata ita ma za ta taimaka wa miji wannan ba hana ba iyayena mata zama haka da miƙe kafa a gidan miji shi ma dai bai taso ba duk wacce take ganin za ta yi wata sana'a ta saya ta sayar don ta tsare fuskarta da darajar kanta da kanta ta yi karke da kullun kina aika kina karban bashin magi kullun kina karban bashin gishiri da omo idan akwai sana'a kananzir ne zaki sayar manja ne zaki rinka sayarwa a takalman yara ne zaki rinka sayarwa duk abin da zaki na sana'a da Allah ya halatta miki bismillah tunda Nana Khadija ma ta yi kasuwanci haka Allah ya yi mata albarka a ainihin wato kasuwancinta ta aika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta ce za ta fara yin kasuwa da shi ya yadda ya fara kasuwa da ita gashi nan yanzu an tafi an je an yi wannan kasuwancin sannan kuma an dawo aka ce dawowan farko da manzo Allah ya dawo daga Sham na na Khadija bata taba cin riba irin wannan ribar da ta ci ba ta yi farin ciki ta ce wai wannan wani irin kasuwanci ne mai albarka haka amana gaskiya a cikin kasuwanci yana taimakawa wajen haɓakar jari wannan ta sa na na Khadija ta yadda ta ɗebi dukiyarta ta ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama dan yayi mata kasuwanci yaron na na Khadija mai suna Maisara ya zo mata da labari mai daɗi dangane da wannan abokin tafiya da suka tafi kasuwanci da shi a ƙasar Sham ya gaya mata irin abubuwan da ya gani ta ce kai ya ce mata kai wannan mutumin yana da hali mai kyau wannan mutumin ni fa na ga wasu alamomi na girma a tattare shi da ɗaukaka ta ce ya ce mata ni fa muna tafiya ma sai na ga ɗan rana ta yi sai ga girgije ya zo yana masa inuwa idan suna tafiya kawai sai ga hadiri ya zo yana yi wa annabi inuwa idan suka zo suka zauna a bishiya sai a ga bishiyar ta karkata ta zo daidai wajen annabi din ta yi mai inuwa duk a wannan tafiya din wani malami wani rahibi da ya gansu ya ga annabi ya ga maisara wani malami da ya karanta littafan da suka gabata yace waye wannan sai mai sana ba shi labari ai Muhammadu ne kuma yana cikin manya-manyan ƙurashawa yaro ne matashi mai mutunci wannan mutumin mai bauta ya ce to wannan yaron akwai alheri a kansa kuma na ga alamar annabta a tattare da shi wannan yaron duk yanda aka yi annabi ne daga cikin annabawan Allah mai sana gaya masa ya ce kai ni ma dai na ga abun mamaki to in yana tafiya sai a ga girgije ya zo yana masa inuwa ba a barin rana ta taba shi yana kan raƙuminsa amma ana yi masa inuwa Allahu akbar na na Khadija ta ji wannan labari kawai sai son annabi ya shiga zuciyarta karki manta ta yi aure maza biyu bazawara ce kawai sai ta ji tana son mutumin nan annabi ga sunan sun dawo annabi ya zo yana lissafin kuɗi da kayan da aka bashi ta ga irin ribar da hankalinta ba zai ɗauka ba ya ninninka karibobin da suke samu da ta yi farin ciki shi ma ta ɗebi wani gwaggwaban kyauta ta ɗebi kuɗi masu kauri ta ba shi ta ce sakamakon kasuwancin da kanmu daga nan ta yi shiru gobe insha Allah za mu ji labarin yaya akai akai aure tsakanin na Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai sanarwa kamar haka